This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voa voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya ta ranar tara ga watan uku ta shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmad Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga Usman da kanan labarai. To haka yake Maryam. Ah, wani babban jami'in sojin Najeriya ya ce farmakin haɗin gwiwa da makwabtan ƙasashen Nijar da Chadi suka kai wa 'yan Boko Haram yana bisa ka'idar da suka shata wadda ta tanadi fatattakar 'yan Boko Haram ɗin. likitoci a kasar zambia sun bayyana cewa sabon zababben shugaban ƙasar lungu na bukatar tafiya ƙasashen ketare domin jinya haka kuma muka tsallaka za mu ji cewa fiye da hare-hare 2,300 dakarun haɗin gwiwa da taimakon sojojin iraki suka kai daga watan agustan da ya gabata zuwa yanzu. irin wannan kungiyoyin akwai wani hali da aka gare su wanda suka yi kwaikwaya ga sauran eh, irin waɗannan ƙungiyoyi na cikin duniya wato wanda a babban ba shi ba ne a gaba a'a ana sa wani ne kamar wani gumburi gumburi haka ya zo kawai yana nuna yana babatu yana kara alhali mayan suna baya Malam Buba na maiwa kenan mai fashin baki a harkokin siyasa game da mubaya'a da 'yan Boko Haram suka yi da 'yan kungiyar ISIS kwanan nan. Muna kuma ɗauke da ƙarin bayani akan fashewar bom ɗin da ya faru ranar Asabar a garin Maiduguri. Bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda ya shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a sarar sallama suna eh, ga labaran ah, yanzu wani babban jami'in sojin najeriya ya ce farmakin haɗin gwiwa da makwabtan ƙasashen nijar da chadi suka kai wa 'yan boko haram yana bisa ka'idar da suka shata wacce ta tanadi cewa ƙwayan ƙungiyar a fatattake su su bar inda suke inda kakakin sojin najeriya manjo janar chris olukolade ya ce wannan haɗin gwiwa da aka shirya ba zai shafi wani abu da ya haɗa da yarjejiyar ko kuma ci gaba da sojojin suke yi na yaƙa yakar 'yan kungiyar ba a jiya lahadi ne rundunar sojojin najeriya na sojojin na nijar da chadi suka kai wa 'yan kungiyar hari a jihar borno inda suka ce sun kwace ikon garuruwa da dama a da wanda gwamnatin najeriya ta ce za su sake kwace shi duk da dokar da aka sa ta ta ɓaci wanda aka samu matsala da 'yan ta'addar wannan sabon yunkuri na sojin najeriya ya kara ya biyo bayan kwana ɗaya ne da mubara da 'yan kungiyar su ta boko haram suka yi wa kungiyar isis a kolade ya ce wannan haɗin gwiwar ba zai shafi ci gaban ƙoƙarin sojojin najeriya ba wajen yakar 'yan ƙungiyar ta boko haram ya kara da cewa ƙoƙarin nuna kakkaɓe 'yan najeriya zai ci gaba sojojin dai na kokarin sake kwace ikon garuruwan da 'yan ta'addar suka mamaye ne don a sami damar aiwatar da zaɓe da ke tafi shekarar 2015 a ranar 28 ga watan maris ana zargin 'yan ta'addar da hallaka dubban mutane tun daga lokacin da suka soma wannan ta'asar tasu a shekarar 2009 likitoci a ƙasar zambia sun bayyana cewa sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasa edgar lungu na buƙatar tafiya ƙasashen ƙetare domin jinya biyo bayan faɗuwar da ya yi a bainar jama'a a lahadin nan da ta gabata ofishin shugaban na zambia ya ce mr lungu na fama da wata cutar toshewar makogwaro cutar da ke tsuke makogwaron bil'adama da ma jawo ciwon kirji da zafi wajen haɗiye abinci kuma a cikin sanarwar ta yau litinin likitoci sun bayyana cewa yana da matukan mahimmanci a yi amfani da na'urorin zamani wajen duba lafiyar mr lungu na'urori irin waɗanda babu su a zambia saboda haka suke ba da shawara a kai shugaban ƙasar waje domin samun lafiya an sami kwayar cutar zazzabin cizon sauro da gajiya tare da mr lungu mai shekaru 58 bayan faduwar da ya yi a babban birnin kasar Lusaka a lokacin da yake jawabi a bainar jama'a a kan bikin ranar tunawa da mata a duk fadin duniya. Mataimakin shi Mr. Amos Chanda ya bayyana cewa gwaje-gwajen da aka yi wa shugaban daga baya sun nuna cewa Mr. Lungu na kuma fama da karancin sukari a jikinsa. labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fiye da hare-hare 2,300 dakarun haɗin gwiwa da ke taimakawa sojojin Iraki suka kai eh, tun daga watan Agustan da ya gabata a yunkurin su na kwace yankunan da 'yan kungiyar ISIS suka kwace ikonsu. Hare-haren dai eh, amsa kira ne na neman taimakon da Iraki ta yi na neman kare wuraren tarihi daga fadawa hannun masu tayar da kayar bayan waɗanda ke yunkurin su ga sun kwace wuraren tarihin. Wata sanarwa da sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya fitar ta yi Allah wadai da lalata wasu wuraren tarihi da 'yan kungiyar ISIS suka yi a kwanan nan ciki har da sashen adana kayan tarihi na UNESCO da ke garin Hashra a arewacin Iraki. Hakan ya sa Ban Ki-moon ya yi kira ga al'ummomin yankin da su taimaka wajen kaucewa irin waɗannan hare-hare musamman ma kwashe kayayyakin tarihin da ake yi. Ƙasar Pakistan ta ce ta gama gwajinta cikin nasara na makami mai lanzami samfurin ballistic mai nisan zango kilomita 2,750 wanda zai iya ɗaukan nauyin nukiliya da makaman yaƙi. Jami'an sojojin ƙasar sun ce karan farko kenan na gwajin makamansu mai irin wannan nisan zangon. Sashen kula da labarai na rundunar sojojin sun ce gwajin na yau litinin dinnan na makaman zai wato na lakabin sahen na uku na nufin sake inganta shi gwajin da aka harba kan tekun yakin wato yankin larabawa ya bayyana cewa pakistan ta sake samun kwarin gwiwa kare kanta daga harin da ka iya fado mata daga nakiya wannan bayani ya fito ne bayan mashawarcin firayim ministan pakistan sartaj aziz ya bayyana cewa ba za su yi gudun wuce tsara da ƙasar indiya ba wajen sayan makamai amma za su tabbatar da sun inganta waɗanda suke da su a ƙasa don kawo daidaiton zaman lafiya da tsaron ƙasa a yankin ƙasar indiya da pakistan dai sun yi gwajin makami daban-daban tun a shekarar 1998 ƙasashen biyu dai sun taɓa gwabza yaƙi har sau uku biyu daga ciki kuma a sanadiyyar yankin kashmir ne wanda har yanzu ke ci gaba da haifar da fargaba a sassan biyu labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yayin da dakarun najeriya da haɗakar dakarun kasashe ke ci gaba da fafatawa da 'yan boko haram sai kuma gashi kwanan na 'yan kungiyar ta boko haram suka sanar da yin mubaya'a da 'yan kungiyar isis to ko me hakan ke nufi da kokarin da ake yi na dakile su tambayar da na yi wa malam buba na maiwa kenan mai fashin baki a harkokin siyasa sai ya ce eh, na ɗaya abin da take nufi wannan shine abin da hausa ke ta idan kiɗi ya sauya dole rawa ta sauya wato cewa da kamar irin taron dangi da aka musu su 'yan boko haram kin wato ƙasar chadi niger kamaru da ƙasar benin da ita ƙasa ta nigeria wato wannan taron dangi da aka musu shi yasa su kuma da sun yi tsammanin kama Eh, wa'annan kasashen kamar naman kwashe ne su zo su kwashi gara bata to sai su ga wa'annan kasashen sun iya haɗa kansu su yaƙe su to wannan shi yasa su kuma yanzu suka sauya fasali wato sun sauya dubara ta cewa su ma su je wajen wa'anda kamar ke ra'ayi irin nasu da a cikin kasashen duniya su ma su kama musu eh, yaƙi da wa'annan kasashen wato kamar suna neman su fita da eh, halin lafiya da suke su walwala sosai sosai a cikin duniya bugu da ƙari dai taimako ne da garkuwa da hawaye kuma eh, wallaha suke nema daga wannan sabon tsarin da suka yi yanzu dangane da kasashe wa'annan wa'anda ke yaki da wannan boko haram jin wato yanzu sai sun sake su kan kansu sun sake kulla wata kamara daban saboda kamar da na faɗi in sun sauya fasali ko sun sauya dubara wannan yana nufin cewa da in ba yi aniya ba tun da ba kungiya ba ce ko ko a ce eh, su wannan sojojin kasashe ne su ita ce kungiya ce amma ba kungiya ba wadda kama tana iya ko da lokaci ta zamana bai daya a'a yanzu za su sauya hali wato ta cewa da tun da ba yaƙi ba wanda aka sani rundunar soje da rundunar soje to yanzu a nan kasashen su yi hankali saboda za a shiga cikin irin wani hali daban wanda 'yan kurakuran mutane ne ko kuma ɗaya za a aikuwa su rinka aikin a sha kamar irin wannan masu sa eh, bindiga tana tashi da su kuma suna hallaka mutane yanzu wannan shine ya kamata kowa ya sa idanu a cikin gida irin abin da kamar su suka iya turuwa mutane ta guda guda biyu biyu hakan da su zo su yi su ruga da gudu ko kuma su zo su sadaka da kansu kawai bisa kan haka. Kana gani kamar su 'yan ƙungiyar Boko Haram sun fara karaya kenan ko sun ma karaya kenan bisa ga taron dangin da aka yi masu? na faɗi eh, tun shekarun baya lokacin da muka hira da sahaba imam na ce mishi ba wai kungiyar eh, za a iya karya ta bari haka nan maza-maza in ma an ce an kashe wa'ansu mutane ne suna da mugu-mugun tsari saboda suna da makarrabai to idan aka kashe na gaban ko kuma aka fara watsa su to yakan to sai su yi zuba cikin kasashen namu kamar yadda in aka kashe kaza ma 'ya'ya 'yan tsako suke watsewa to yan tsafon na idan suka watse suka iya ɓanna to irin wannan shi shine ake tsoro amma muddin ya zama to kamar suna wuri guda wannan ana iya a yaƙe su a fatattakar da su haka nan kuma ana tsoron cewa da saboda irin wannan kungiyoyin akwai wani hali da aka gare su wanda suka yi kwaikwaya ga sauran eh, irin wa'annan ƙungiyoyi na cikin duniya wato wanda babban ba shi bane a gaba a'a ana sa wani ne kamar wani gumburi gumburi haka ya zo kawai yana nuna yana babatu yana kara alhali mayan suna baya to yanzu na ga kamar hali irin eh, wannan kasashen namu masu yaki da su sun ɗauki kamar abubakar shekau kamar ne babban kungiyar ni ban yi tsammani cewa da kamar ne babban ba a je a tona a gani ba a rasa mayan su baya suna ɓoye to su manyan nan da kake tunani suna nan a ɓoye kana gani 'yan ƙasan nan najeriya ne koko daga waje suke za a same su eh, a cikin najeriya kuma za a same su cikin kowace ƙasa har ma za a same su ma ƙasashen larabawa kamar waɗanda ke turawa 'yan sarika noke amma su ne manya a kowane zamani idan ya zama to aka ida da wannan bangare to za su ƙirƙiro wa'ansu daga baya su turo su gaba ina ganin na karanta wata takarda inda aka nuna cewa da akwai wani wanda ya hisu mugun mugun tsauraren ra'ayi shine ake cema muhammadu Muhammad Nur to Muhammad Nur kin na fa muddin da an kashe Abubakar Shekau shi idan ba a same shi ba ina ganin cewa eh, da saurari na cikin kaba wannan Buba na Maiwa kenan mai fashin baki a harkokin siyasa daga kasar Senegal. Yanzu kuma ga Haruna Dauda daga Maiduguri da karin bayani akan harin bom ɗin da ya faru a ƙarshen makon da ya gabata a garin na Maiduguri. gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya alkawarin tallafa iyalan waɗanda abin ya ritsa da su a garin maiduguri na ranar asabar din da ta gabata gwamnan ya yi dai wannan alkawarin ne lokacin da ya ziyarci waɗanda suka samu raunuka daban-daban a asibitoci da ke faɗin jihar gwamnan ya ce abin takaici ne matuka a ce ana samun irin wannan tashin bumabumai musamman ma a wannan yanayi da ake ciki wanda ya ce ɗaukan alhakin talakawa ne kawai irin waɗannan mahara ke yi ganin cewa dukkanin mutanen da suka hallaka ko kuma suka raunata mutane ne wadda ba su da hakkin komi a kansu. Inna Allah Allah yana tare tare da mai hakuri in ba haka ba abun bakin ciki ne abin takaici ne domin addinin islam ta ba da dama ka kashe wanda ba abin da ya shafe shi da abin da wayanda suka kashe da wayanda suka ji rauni yawancinsu masu sai da lemu leburori wani ma sai ya fita tukun zai samu abin da zai ce da iyalinsa amma waya wallahi in ka ce su mutane ne wallahi baka yi adalci a al'umman duniya ba dabbobi ne kai dabbobi ma sun fi su daraja domin ko dabba da ke jeji ba zai yi abin da wayannan mahaukatan suke yi ba Allah ya raba mu da su ranka lokacin da ka ziyarci asibiti haka ko kuma ka ziyarci inda aka samu irin wannan tashin hankali zaka kana kokarin sharan kwalla ranka da kamar me yake taba ka ne kake sharan kwalla idon jama'a to abin nan wani sai ya fita kafin ya ciyar da iyalin ko wani jarinsa dubu shida dubu tara ba gaira ba dalili wayansu mahaukata wayansu dabbobin mahaukata za su zo su hasa bombs dole ne in kai dan adam kai shugaba kaga mutanen ka suna cikin sananin kunshi da wahala dole ne hawaye su zuwa ido ka inda kai kana da jiniya kun ba dadi bat Allah ya kawo mana an kai kamar batun waɗanda suka ji raunuka magani su da kin su da shan su duk zamu dauki nauyi bayan sun gama zamu ba su jari don yawancin su masu karamin jari hmm. kaga asibiti wani yake jarin sa wani nake yake jarin sa dubu na ba shi dubu ashirin wannan harin bom din da ya halaka mutane da dama da ya kuma ta wasu har da kananan yara yanzu hakan na kwance ne a asibitoci daban-daban inda ake masu magani wanda kuma na samu zanta da wasu daga cikin su kamar haka yaro sannu ko me sunanka magana magana ai nani wannan abin ya same ka eh, yanzu ka kare ne a hannu ciwo kaji shekaran ka nawa shekaran ka sha biyu me kake a baga road kana aikin ko ne a yan doya na wai baga road kenan eh, ya aka yi abin ya faru ka tsallake kwalta sai ka ji kara kawai eh, ke ka ɗebo kayan doko mutane ne ma sai abin ya same ka kana zuwa makaranta karatun allo eh Allah sake to Allah baka lafiya suna na alhaji kadau muhammad kunne na ba na ji sosai amma ba ga ji sosai ko ina jin ka amma kadan kadan okay Allah sarki ya jikin alhamdulillah na wajen barno Idris ne baba kamar ku ne lokacin da kuke wannan wuri ko din na muna da yawa amma wadanda dai suka ji ciwon akwai wanda sun rasu mutum goma sha biyu duk muna tare da su kai kadai Allah ya ba tsoro eh, a akwai waɗansu ma anan akwai mun kai ko hudu haka wanda muka ji ciwon ga daya a can ga da ga wannan ga na bayana wannan duk a wurin mu a halin yanzu dai al'umman da ke cikin jihar Borno musamman ma wanda ke babban birnin Maiduguri na ci gaba da ƙara ƙaimi ne wajen ganin cewa sun kare kansu da kuma dukiyarsu daga barazanar da irin waɗannan 'ya'yan ƙungiya ke kawo musu musamman ma na hare-haren bama-bamai wurin suka sha alwashin cewa za su kawo ƙarshen irin waɗannan mahara tun da dama a baya sun kora su daga cikin wannan gari haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gargaɗe mai gina ramin Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 10 da minti 17 wai karfe 11 kai da minti 17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel waɗanda batun ƙara wa'adin karɓar katin. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan to shi mara ilimin fako hangawa. Jama'a masu mu da wannan la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Kamar kullum, Yusuf Aliyu Harandani. daga birnin Washington DC ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan ƙasaitaccen shirin. To masu sauraro idan kuna biye da wannan shirin, yau ita ce rana ta uku da muke tattaunawa akan hanyoyin da za a bi don inganta makarantun allo ko almajirai, wanda hakan na iya zamowa hanyar da ƙasa kamar Najeriya za ta samu ci gaba idan an aiwatar da waɗannan yadda ya kamata. Baƙon namu dai Farfesa Suleiman Khalid ya ci gaba da jawo hankalin hukumomi da al'ummar Najeriya da su dubi Allah su agaza ma waɗannan yaran da ma iyayensu. don ta haka ne kawai za a iya samun al'umma mai nagarta ga dai ta bakin farfesan an cusa abin ainihin su kasu makarantun nan asalinsu waɗanda aka gina nazarce-nazarcen da aka yi kwamitocin da aka kafa wanda kasance hukumar ilimin bai ɗaya ta ƙasa ta sa aka tun ta sa aka yi ta yi tun a alif dubu biyu da biyu zuwa dubu biyu da bakwai ainihin makasudi shine yadda za a gwama karatun zamani cikin karatun alkurani saboda an fahimci cewa akasarin yara yan arewa ba su zuwa makarantun nan boko amma kuma kusan dukkansu suna zuwa makarantun nan alkur'ani makarantun nan allo saboda haka yaya za ka yi ka same su saboda in kana so ka ba su karatun zamani don su kan su more wa tattalin arzikin kasa don su kan su tashi su zama 'yan najeriya waɗanda suke da ilimi ingantacce waɗanda za a fafata da su akan al'amuran siyasa da tattalin arzikin ƙasa to a san yadda za a ɗauki ilimin na a kai har a makarantun nan su da inda suka tun wannan alkur'ani nan wannan shine asalin ainihin wa'annan makarantun nan to da aka zo maimakon aizancen gwama ainihin ilimin zamani a cikin ilimin karatun musulunci kawai sai aka kira su aka siyasance abu aka kira shi kawai makarantun almajiri wanda kasance za a ba almajiri ilimin zamani da ba almajiri ba ilimin zamani yake bukata ba almajiri na bukatar kulawa ka ba shi makaranta ka gina mishi makaranta da azuzuwa ka gina mishi muhallin da zai zauna ka ciyar da shi ka sai mashi littafai ka ɗaukar mishi malamai ka kula da shi to amma kuma in ka ce ka yi ta a birni ka ce su ta zuwa fita zuwa kenan in kana son ka yi maganin almajiri suka koma can ƙauyen suka kula ne bukatun shi kuma shi da malami ne malami shi ka gina shi makaranta a can ka kula da shi a can ka kula da bukatun mallamin nan nashi shi ma ka rubuta shi ka biya shi abin da ya kamata ka biya shi kuma da kake biyan mallami na boko shi ma yana karantarwa kowane bangare na karatun musulunci da kuma cikin shi ilimin zamani ya samu karbuwa ah, ga mutanen mu kuma su kan su yaran mu su amfana don dole in za ka yi tsari ka yi shi yadda zai dace da al'adu da addinan mutane to mu mu haɗa komai da karatun musulunci ba to shi yasa wani lokaci sai mutane su janye 'ya'yansu da karatun boko sun tsaya haka su mai da su karatun musulunci a cikinsu amma idan ka gwama ya ga cewa a shi yaron yana ya tashi mai haziki a kaudan fannin karatun musulunci kuma ya kasance ya ainihin ya ya kasance ya fice a wajen karatun zamani shi kan shi ya shigo cikin jama'a a yi da shi to wannan zai samu karbuwa wannan shi ne suka yi kuma irin wanda ya kamata a ce an yi ni a naura a yi ainihin inganta su da ba su isasshen kuɗaɗe da kayayyakin aiki kuma a ce kawai ba wai kawai an gina shi an gina su karkara ba a ce ko wace local government ko wani local government chairman wace local government hukumar hukuma ita ma ta gina ta a kowane gunduma gunduma na na karamar hukuma ta yadda ainihin makarantun ce ta yaduwa kuma a yi ta kula da malaman nan da 'yan makarantun nan wannan ce kawai hanya wadda za a yi a rage ainihin eh, yawan almajirai a cikin biranenmu sannan kuma don su kansu su morewa ilimin zamani su tashi a kamar kowane ɗan najeriya kar su tashi wanda ake kallo kawai 'yan iska a cikin gari wanda ya kasance lokacin duk aka tada jama sai a ce su ne sai a ce su ne su ne wannan kila ma tsoron da suke ji ma kamar yadda amurka da sauran eh, kasashe na turai ke nuna cewa ainihin almajirai ne duk su ne ake amfani son da fitina nan kuma ba gaskiya ba ne eh, ainihin duk wanda aka ce maka duk wanda ya ce almajiri ne to ka ce nuna maka makaranta ya nuna maka makarantar su kowane birni yake yan ba yan bai da makaranta ba ma da dan iska ne dama yanzu ranka shi da anan za mu iya cewa babu wani ci gaba da ilimi ya samu a yankin arewa a sanadiyar ita wannan makaranta ta almajirai da aka kawo kenan. Eh, eh, eh, shi ita kanta kanta bai tsammanin ta jawo ba amma waɗannan ƙungiyoyin sannan jihohin nan da suka karanta kafa makarantun ne na firamare na sakandare wanda kasance ake gwama addinin karatun addinin musulunci da na zamani su lalle sun kasa ilimi na zamani ya sani karbuwa lalle wa'annan sun kawo shi amma ita kanta wa'annan makarantun nan kawai do ne wannan makarantun da do ne ni eh, suka yi eh wanda gwamnati ta ce ta ƙi wani yaro ka ji wani yaro ka ji ko a matakin jiha ko na ko na karamar hukuma balle ma tarayya ko kuma can abin haka wanda ka ji ai musabaka na gasa ta karatun alkur'ani ka ji an ce almajiri ne dan makaranta wuri kaza almajiri ne na wasu tsangaya kaza wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu idan ka haifi ɗanka ka tashi gun karatu tica isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu idan kuɗanka ya kwana ɗanya ya نبي biyu bai zo Sakamakon wasu nazarce-nazarce da wasu masana suka gudanar a nan Amurka, wanda suka yi ittifaƙi cewar duk gwamnatin ƙasa da ta gaza samar ma al'ummanta ingantaccen ilimi kyauta a matakin firamare da sakandare a birane da ƙauyuka 'ya'yan talakawa da 'ya'yan masu kuɗi da sauran abubuwan more rayuwa to suna ganin wannan danniyar ita ce ummul haba'isar rashin zaman lafiya a irin waɗannan ƙasashen don haka ana kira da babban murya don Allah hukumomi da masu ruwa da tsaki da ke rike da arzikin ƙasa da su tuna akwai yau akwai gobe don haka su ƙoƙarta wajen ba mu al'umma haƙoƙinsu da suka rataya a kawunansu ba tare da wani bambance-bambance ba na ƙabilanci ɓangaranci ko na addinai ba masu sauraro iyakacin tattaunawar mu kenan da farfesa suleiman khalid na jami'ar Usman da ɗan fodiyo da ke Sokoto. Muna kuma ƙara yi mashi godiya da fata kuma Allah ya sa wannan faɗakarwar ta shiga kunnuwan da aka yi don su. Yanzu a madadin duk abokan aikinmu da suka taimaka wannan shirin ya kammala da kuma wadda ta haɗa mana sauti Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Muke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bissalam. To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel waɗanda batun ƙara wa'adin karɓar katin zaɓe na dindindin ya rinjaya. Za kuma mu fara ne da ra'ayin lawal sani na kawu daura. Mai cewa ƙarin wa'adin karɓar katin zaɓe da hukumar zaɓen Najeriya ta yi zuwa ranar 22 ga wannan wata yayi daidai. domin hakan zai taimakawa waɗanda ba su karɓi katinsu ba su karɓa don haka ya kamata duk wanda bai karɓi katinsa na dindindin ba ya garzaya zuwa rumfarsa na zaɓe domin ya karɓi katinsa domin gudun cizon yatsa a lokacin zaɓe Shiko ko safiyanu gumal zangon daura ci ake assalamu alaikum muryar amurka Karin ranakun amsar katin zaɓe da hukumar zaben najeriya ta yi yayi daidai da fatan waɗanda ba su ansa ba za su garzaya hukumar zaɓe don su anshi katinsu shi ko alhaji hassan mai waya kan giwa ci ake assalamu alaikum muryar amurka don allah ku gaya hukumar zaben najeriya inec mu 'yan najeriya mun yi na'am da matakin ƙara wa'adin makonni biyu don karɓar katin dindindin kuma muna ƙara ba da shawara ga hukumar ta zaɓe da ta baiwa maraɗa kunya wajen baiwa 'yan ƙasa abin da suka zaɓa ranar bayyana sakamakon zaben su kuwa isa mai kati gashuwa da umar foreba gashuwa ca suke asalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka ku miƙa mana godiyarmu da jinjina ga hukumar zaben najeriya inec hakika sun cancanci yabo dangane da ƙarin lokaci da suka yi na karɓar katin zaɓe na dindindin shi ko ukashi abdulsalam koko jihar kebbi najeriya ci ke hakika harin da dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen Nijar da Chad ke yi kan ƙungiyar Boko Haram abin yabawa ne. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ya baiwa dakarun sa'a domin su murƙushe 'yan ƙungiyar Boko Haram amin su amin. Ra'ayi na ƙarshe na Mustapha ne Lawal Bakere da wura. Mai cewa a gaskiya wasu daga cikin malaman ƙasarmu Najeriya musulmi da Kirista kun ba mu kunya. gwamnati ta ba ku kuɗaɗe domin ku yi wa janatan kamfe da addu'a domin ya ci gaba da mulki tambaya gare ku kun san halin da talakawa suke ciki na masifar wannan gwamnatin wallahi ku ji tsoron allah To madalla masu saurare kada ku manta ku kashe rediyo Halima da Jamila na nan tafa da shirin yau da gobe yanzu kuma ga Usman da takaitattun labarai. To a karon farko wani jirgin sama da ke amfani da hasken rana ya tashi daga filin jirgin sama na Abu Dhabi na kasar haɗaɗɗen dole larabawa da sanyin safiyar yau litinin. Wannan jirgi shine na farko da ya tashi ba tare da yin amfani da mai ba jirgin wanda ke ɗauke da mutum guda na eh, da da yana da fuka-fiki masu tsawon mita 72 wanda ya fi tsayin manyan jiragen boyin 747 yana kuma da nauyin na kwatankwacin motar hawa jirgin dai yana amfani ne da wasu kananan na'urori guda 17,000 da ke amfani da hasken rana da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da labaran wasanni yanzu a madadin usman ahmed kabara da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss julie gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da shirin yau da gobe